This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Sibahin yau Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaitin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A ranar Asabar ɗin nan ministan harkokin wajen Japan ya isa Kiev domin ya tattauna yadda batun hulɗar sojojin Koriya ta Arewa ke ƙara kamari tsakaninta da Rasha da yadda ta shigar da dubban dakaru don kamawa Moscow a yakin da take yi a Ukraine. Ma'aikatar harkokin wajen Japan ta ce Takeshi Iwaya zai gana da takwaransa na Ukraine Andriy Sebiha domin ya jaddada ƙarfin goyon bayan Japan ga Ukraine kan mamaye da Rasha ta yi mata ya kuma tattauna ƙarin takunkumai ga Moscow. Babban batu akan jadawalin shine muhimmiyar damuwar da Tokyo ke da ita kan yadda alakar soji ke karuwa tsakanin Koriya ta Arewa da Rasha. kamar yadda amurka ta bayyana nazarin bayanan sirrin koriya ta arewa da na ukraine ya nuna an aike da kimanin dakarun koriya ta arewa su dubu goma sha biyu zuwa rasha a matsayin wani bangare na wata babbar yarjejeniyar da aka kulla tsakanin kasashen biyu ko a makon jiya jami'an ukraine sun ce dakarun ukraine da na koriya ta arewa sun fafata yayin da sojojin ukraine suka harba makaman atilari kan dakarun koriya ta arewa akan iyakar kursu da ke rasha inda ukraine ta kaddamar da wani harin da ya shammaci rasha a ranar shida Got an Augusta. a farkon jiya asabar kamfanin gas na gasprom da ke rasha ya dakatar da sayar da gas din ga kasar austria cewar kamfanin omv mai mazauni a vienna bayan da omv din ya ce zai dakatar da biyan kuɗin gas din sakamakon yarjejeniyar sasantawar da aka samar dakatar da samar da gas din a hukumance ya zo ne tun da jijjifin jiya asabar bayan da shugaban austria karl nehammer ya yi wani taron manema labarai cikin gaggawa a ranar juma'a inda ya jaddada kudirin kasarsa na cewa ta samar da wata hanyar samun makamashi domin amfani a lokacin hunturun bana. OMV ya ce zai daina biyan Gazprom kuɗin makamashin gas da aka kai Austria domin biyan kuɗin sasanci dala miliyan 242 da ya nasara samu daga ma'aikatar ciniki da masana'antu ta duniya kan wani batun katse samar da makamashin gas ga Jamus. Cibiyar a Austria ta sana cikin wani sakon imel cewa ba wani makamashin gas ɗin da ya shiga cibiyar tun daga karfe shida na safiyar Asabar. jami'an pakistan sun ruwaito cewa an kashe sojoji bakwai da masu tada kayar baya su shida a wani mummunan rikici a yankin kudu maso yamma na balochistan mai fama da na tashi rikicin ya balle tun gabanin wayewar gari lokacin da 'yan tada kayar baya suka kai ma wurin zaman jami'an tsaro hari da ke kalat wani yanki mai manyan duwatsu da mutane ke zaune warwatsa a yankin cewar wata sanarwa da dakarun pakistan suka fitar a cikin dare sanarwar ta kara da cewa rikicin ya yi sanadiyar raunata wasu mutane hudu da ke da da hannu a ciki duk da dai babu wani cikakken karin bayani da aka samu akan hakan jami'an tsaro a sassan yankin da dama sun ruwaito cewa akalla sojoji goma sha takwas sun samu rauni inda aka kwantar da su a asibiti aka ce wasu suna cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai wata kungiyar fandararru da aka sanya da Baloch Liberation Army ta ɗauki alhakin kai mummunan harin. Firaministan Pakistan shebas Sharif yayi Allah wadai da harin ta'addancin cikin wata sanarwa ya kuma karama sojojin da suka yi shahara. shahada cewar ofishinsa a Islamabad. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen Farisa wato Iran ya faɗa a jiya Asabar cikin wata tattaunawa da aka yi da shi cewa akwai damar tattaunawa kan batun makamin nukiliya da yammaci duk da dai hakan bai wadatar ba. Furucin na Abbas Arakci ya zo ne bayan da shugaban sa ido kan makamin nukiliya na Majalisar Ɗinkin Duniya Rafael Grossi ya ziyarci ƙasar Musuluncin domin tattaunawa da manyan manyan jami'ai da yake karin haske kan shirin mallakar makamin nukiliyan Iran a hirar da aka yi da shi ta kafa talabijin ɗin ƙasar. ragaci ya ce har yanzu akwai damar tattaunawar diflomasiyya duk da dai wannan damar ba ta wadatar ba domin ko ta yi kaɗan. Ana kallon ziyarar ta darakta janar na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya a matsayin wata dama ɗaya tilo da ta rage ga tattaunawar diflomasiyya kafin zababben shugaban Amurka Donald Trump ya koma fadar White House a watan Janairu. A ranar Asabar ɗin nan aka kashe wasu mutane takwas aka raunata wasu goma sha bakwai a wani hari da aka kai da wuka a wata makaranta a gabashin China inda 'yan sanda suka yi nasarar kama wani tsohon ɗalibin makarantar da laifin aika-aikar. Harin ya afko ne da yamma a makarantar koyon zane-zane da fasaha da ke birnin Yishing a yankin Gwanzu cewar 'yan sandan Shizin cikin wata sanarwa da ta tabbatar da yawan waɗanda harin ya ritsa da su. 'Yan sandan sun ce wanda ake zargin mai shekaru ashirin da 21 a duniya tsohon ɗalibi ne a makarantar da ya kamata ya kammala karatunsa a bana amma ya faɗi jarabawa 'yan sandan sun ce ya dawo makarantar ne domin hutu haushi. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirin matasa a duniyar gizo. Social media duniyar matasa, da alkhairi karmi masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. madalla a cikin shirin na wannan lokaci za mu duba yadda wata kungiya ta horas da wasu matasa dubu daya a fannoni uku da suka hada da girke-girken zamani fasahar kwamfuta da tsarin noman zamani kungiyar da ta zakulo matasan da suka ci gajiyar wannan horaswa ne ta hanyar yin amfani da kafofin sada zumunta wajen tallata shirin inda suka sami ɗaruruwan matasa masu amfani da intanet da suka shiga cikin wannan tsarin wanda aka yaye su bayan shafa tsawon watanni uku da samun horaswa kan fannonin uku alkalman kirdiga da sun yi da cewa a yanayin da ake ciki a yanzu yanzu a Najeriya. Sama da matasa miliyan biyu na nan ba su da wani kwakwaran aikin yi da zai taimaka musu samun biyan bukatun yau da kullum kuma wasu takwarorin su ke kara kaini wajen wayar musu da kai. Su rungumi yin amfani da kafofin sada zumunta wajen samun kuɗaɗen shiga. Yanzu lokaci yayi da zamu sada ku da wasu matasa da suka ci gajiyar wannan shirin. Sunana Zainab Mustapha gaskiya ba abin da zan ce sai dai godiya din gaskiya ba karamin kokari suka yi ba. Mutane da yawa haka a ce an kwaso ku training kyauta ba sisi sabida na duba yawancin makarantun culinary online gaskiya ba kananan kuɗi suke wajen nan ba za ka je akwai masu dubu dari biyar amma wannan kyauta ko sisi mu basu ansa ba gaskiya ba karamin kokari suka yi ba sai dai godiya Allah kawai ne zai iya biya su gaskiya sun farko ina da muradin girki sosai shi yasa ma na ta dubawa online wani makaranta zan iya shiga in je in koya har sai Allah ya kawo mu wannan dama on a platter of gold ba zan yi wasa da wannan daman ba zan tabbatar da cewa na yi abin da ya kamata zan fara nawa kicin din insha Allah mm, abin da zan iya cewa matasa shine da cewa kasar abubuwan sun fi karfin mu kar a fidda tsammani kuma duk daman da muka samu yi kokarin cewa mu yi amfani da damar inda ya kamata kuma mu sa hankali mu koya tunana Muhammad Amina daman ina so in koya kwamfuta saboda yanzu Nigeria ya zama abun digitality tare da amma ba tare da ilimin kwamfuta ba shi yasa ne ce ina son yi kwamfuta na koya na wani samu dan ilimi na da nake bukata yanzu zan yi kokarin fodari more in je su cafe in dinga koya tunda yanzu na riga na koya basics din so yanzu duk wanda ya tambaye ni abubuwan da na koya na san me na koya matasa yan uwana dan Allah tunda sun ce gashi za su zo state state in Nigeria dan Allah ku yi kokari idan an zo state in ku ku saya cewa a'a kudin mota a'a mai yayi tsada ba za ku iya kashe kudin ku ba da wayansu abubuwa dan Allah ku yi kokari saboda idan muka ci mu kamar duka Najeriya ne muka taimaka. Bayan ji ta bakin wasu matasan da suka ci gajiyar wannan shirin bari mu koma ga malama Aisha Sa'idu kwararriya a fannin kasuwancin zamani a game da yadda irin wannan shirin zai taimaka a yanayin matsin tattalin arziki da ake ciki. Lallai zai taimaka ma youth especially yaran da suke tasowa yau. a fahimtar menene rayuwa take ciki. kuma yadda za su yi sai achieving financial abubuwan a rayuwa ba su zama on their own dogara da kai tabbas sai sun dage wajen taimaka ma kansu rayuwa ita yanzu dole ne ka tashi ka nema na kanka to ni shawarar da zan ba su wannan tafiya ta su su dage su koya kuma su yi amfani da shi a wani bangare kuma uwar kungiyar horas da matasan wato Niger Food Fiesta ta ce ana buƙatar irin wannan shirye-shirye kuma ya zo kan gaba ganin yanayin matsin rayuwa da ake ciki sunana Raula Usman eh to akan matsin rayuwa ne muka ɗauki wannan mataki kuma mu ba da namu gudunmawa aka ce ba za mu zauna dukan mu da mu zama zama ba so dole ne sai mun tashi mun yi abin da ya kamata to shine muka taso da wannan salon mu samu koya ma mutane saboda koyan dafa abinci yanzu abinci abin da kowa ke ci ne kuma noma dole sai an yi shi ake samun abinci sannan kuma yanzu da yanayi ya zama komai na kwamfuta ne so shi sa muka ɗauki wayannan muhimman abubuwan guda uku so da a zama sanadiyan samun wani mafita saboda a samu a kore talauci da kuma halin yanayi na yau da gobe ba koya musu kawai bane wannan bayan an koya musu muna son mu bi diddigi muna tare da su muna ganin abin da suka yi su kin ga dole a wai mu ma za mu kawo namu ma ba wai a an koya maka kamar yanzu ka ba yaro ne kofi ya ce maka zai sha ruwa an ka ba da kofi ba ruwa a cikin ga ai ba ai komai ba kenan so dole ne yanzu ruwan ma mu ma sai mun zuba musu hanyoyin da za su samu insha Allah to masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka yanzu lokaci yayi da zamu ji ta bakin jagorar kungiyar Niger Food Fiesta a game da abin da suka jawo ra'ayinsa ga samar da da wannan shirin. Sunana Muhammad Mustapha ni ne jagoran wannan kungiya mai zaman kanta. To na farko dai abubuwa da dama ne suka jawo ra'ayina. Abu na farko shine na ga yadda matasa da dama suke a nan Najeriya da yawansu ba su da aikin yi kuma akwai waɗanda ma suka yi karatu amma bayan sun gama karatu dai ba su da abin yi. Sai na duba to a matsayina wanda nake da son matasa a zuciya ni ma me zan iya yi domin in samu in taimaka daidai gwargwado na sai na kawo wannan tsari na NGO mai zaman kanta na horar da matasa icts da kuma fannin noma sai kuma culinary wato mata kenan su koyi yadda ake dafa abinci. to wannan tsari uku dai shi muke yi a yanzu kuma kamar da ka gani yau gashi nan mun samu mutane dubu ɗaya wanda sun gama fannin farko kuma idan Allah ya yarda nan da kwanaki kaɗan za mu fara fanni na biyu wanda muke so mu horar da mutane dubu ɗaya kuma kafin mu tafi jihohi daban-daban na Najeriya. Na'am kwanaki nawa ko makonni nawa kai kuna horas da wa'annan matasa a waɗannan fannoni uku da kuka tsara wata uku kenan shin akwai waɗanda suka ɗauki nauyin wannan horaswai a yanzu dai babu shi yasa muke kira da gwamnati da kuma masu hannu da shuni da su zo su tallafa mana don wannan abin da muke yi za ga ga sunan matasa ne bakin suka cika wannan waje so babu wanda ya dau nauyi a yanzu dai babu amma mun san idan Allah ya yarda za mu samu nan gaba ya kake ganin irin wannan horaswa da kuka sanya a gaba zai taimaka wa tattalin arzikin Najeriya kai tsaye ganin irin matsin da ake ciki zai taimaka domin domin waɗanda suka samu wannan horarwa yadda yake ganin su ai sun samu aikin yi kenan kuma akwai waɗanda za su buɗe shaguna ko kuma za su dinga yi ko da a bakin gida ne suna saya suna saidawa kamar wanda suka koyi yadda ake dafa abinci za su buɗe shago ne na yadda za su dinga dafa abinci suna saidawa kin ga koda mutum ɗaya ko biyu suka ɗauka aiki ai an rage sannan kuma ICT duk wanda ya samu irin wannan ilimi da muka horar da su zai iya buɗe internet cafe wato inda ake abin yanan gizo gizo kenan kin ga ai zai iya ɗaukan matasa biyu uku hudu kin ga ainihin ma mun tallafa mun rage so kin ga ai dole ne zai taimaka wa tattalin kasa tunda matasa za su samu aikin yi ai abin da muke yi domin mu sama matasa aikin yi ne shin akwai wani shirin yin bita ga matasa da suka samu wannan horaswa don sun yi amfani da ilimin da suka samu eh akwai shirin da muke saboda bayan mun gama horar da su akwai database din da muka yi creating rumbun bayanai wanda duk gaba ɗayansu suna cikin wannan rumbun bayanan nan wanda yanzu kamar yadda muke kira da gwamnati gwamnati da su zo su tallafa musu a dan ba su abin da za su fara kasuwanci bayan wannan horo to wannan rubun bayanan nan da shi za mu amfani mu dinga duba muna gani yaya suke yi suna nan suna amfani da abin da muka koyar da su ko kuma suna fita daga hanya to kin ga ai monitoring din su zai ba mu dama ganin yanda abubuwan ke gudana mu ga tasirin abubuwan da muka koya musu ya yake tafiya to menene sakonka ga matasa a daidai wannan lokaci sakona shine a matsayin ka na matashi mace ko namiji najeriya yanzu kowa sai ya tsaya dole ne ka taimaki kanka idan ka samu damar shiga cikin wannan horo namu to kada ka bata lokaci tunda abin da muke yi ba wanda ya biya ko naira daya horo wanda muke yi kyauta ne tun daga farko har karshe so duk wani matashi da yake a nan waje ka nemi damar shiga wannan kungiya tamu kai ma ka samu horo daya a cikin waɗannan da muka bayyana domin ka taimaki kanka duk wani matashi yanzu ka taimaki kanka kada ka tsaya ka ce kana nan kana jiran gwamnati ko kuma kana jiran wani mai hannu da shuni ya zai taimaka maka ko kana jiran wani dan uwanka ya zai taimaka maka ka tashi da kafafunka bi kai ma ka taimaki kanka kuma mu ga muna muna nan muna tallafawa muna horarwa wasu irin wannan abin da muke yi duk wani matashi ko ka karatu ko baka yi karatu ba kana da damar shiga wannan kungiya tamu domin ka samu ka ita ma sanata mai wakiltar birnin tarayya Abuja irin tekin gibe ta bayyana cewa dole ne ya haɗa ƙarfi wuri guda don samun mafita ga yanayin da ake ciki duk wanda zai iya ya zo mu sa hannu a yi ma jama'a ne kasa suke bukata sai sun so ga mun cewa kitaya ni da wannan kitaya ni da wancan shiru shiru bai maganin komai ina ji sai kowa sun tashi ihu cewa gaskiya inda komai suke ba mu yadda ba sai an gyara all screen dates i'm sorry if you all make it very loud it's not only roaming on the streets that is a protest sitting at home and screaming and saying we are not doing anything because of this It's also a protest. They follow you house to house. There are lots of things you can do to show your discontent that does not disobedience. Madalla alkalma daga hukumar kididdiga ta Najeriya wato NBS da ta cibiyar kula da tattalin arziki ta NESG sun yi nuni da cewa a zango na farko na shekarar nan da muke ciki kaso biyar da digo uku na 'yan kasar ne ba su da aikin yi baya ga waɗanda suke da abin yi amma albashin su ba zai iya rike su ba. Lamarin da ake ganin ya kara muni idan aka kwatanta da zangon karshe na shekarar 2023. To masu sauraro ga baki ɗaya kuma anan za mu dasa aya cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai da bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin. Ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam. To madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawa Umar. Idan mai sauraro na biye da mu a cikin shirin, mun ji bayanai kan yadda cututtuka suke bijirewa magunguna, musamman antibiotics da ake amfani da su wajen magance cututtuka da kwayoyin cuta nau'in bacteria, virus, fungi da kuma parasites ke haddasawa. Kuma mun ji yadda wannan matsala ke da illoli da kuma irin kalubalen da likitoci ke fuskanta wajen yi wa mutane magani sanadiyar wannan matsala ta EMR. Sai dai kuma ba a nan gizo ke saka ba domin kuwa wannan matsala ta shafi dabbobi da kuma muhallinmu. Dalilin haka ne ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya tuntuɓi shugaban asibitin dabbobi na jihar Sokoto Dr. lawali Bello Yahaya don jin shin menene ma alakar antimicrobial resistance da dabbobi da kuma mutane. Likita gare ka. Antimicrobial minerals ana amfani da su a mutane kuma ana amfani da su a dabbobi a dabbobi amfani da su waɗannan magungunan da makiyaya ke yi daga kilan ganin ciwo wanda ba ko tabbatar da me ya kawo shi ba a je a fara amfani da magunguna daban-daban wanda likita ba shi ya ba da shawara a yi amfani da su ba yakan kawo wannan antimicrobial resistance ko kuma bijirewa na kwayoyin halittu makarantu da ake ba da magani saboda ganin cewa sun samu waraka wannan hali da ainihi makiyaya ko kuma masu kiwon dabbobi ke yi yana sa duniya gaba ɗaya cikin haɗari na wannan antimicrobial resistance da kuma mace-mace da ake samu na an yi amfani da su waɗannan ah, magunguna ba su yi amfani ba na ɗai daga cikinsu shine amfani da maganin a dabbobi saboda kilan su samar da wani girma ko kuma kwarin jiki na dabbobi wanda a kimiyyance ba a yadda da a yi amfani da su ba saboda ba za a yi amfani da su ba ta hanyar da za su kashe kwayoyin halittu da ke cikin jikin dabba sai dai a yi amfani da su ta hanyar rage waɗannan kwayoyin halittun wanda su kwayoyin halittun maganin an sashi yadda ba zai kashe kwayar cuta ba su in bai kashe kwayar cuta ba ya ta samu wani garkuwa na cewa a ta san wannan maganin ba zai yi mata illa ba lokacin da rashin lafiya ta zo so ke ga amfani da shi cikin abincin kaji ko abincin dabbobi ko abincin kifi su wannan yana iya kawo wannan resistance in ya zanda cewa waɗannan ƙwayar halittu ba za su mutu ba lokacin da aka yi amfani da magani lokacin da ciwo ya shiga na biyu kuma yadda kika sani yanzu mutane ana kiwo da yawa wanda suna jin tsoron a ce wata cuta ta shiga cikin ainihi gonakinsu ko cikin su ko cikin inda suke kiwo tunanin cewa idan cutar ta shigo tana iya yi musu lahani so shi yasa suke amfani da wannan eh, magungunan daga farko da aka fara kiwo har lokacin da za a rabu da dabba wanda wannan bai dace ba kuma yana iya sa su kayan halittu su masu bijire ma magani saboda gani ne yau da gobe ana ta amfani da shi kuma na uku ke ga lokacin da ya zanda cewa a muhallin da muke ciki ya zanda cewa akwai su waɗannan kwayan halittun su zai zama da cewa ko dai ruwan mu ko kuma wasu wurare da ake ɗebo Eh, kayan abinci ya zanda cewa mutane su ci su ainihi samu wannan antimicrobial resistance din misali da nake iya baki shine ke ga yanzu yadda manoma ke amfani da kashin kaji a matsayin taki da kuma kashin dabbobi a matsayin taki a lokacin da aka yi ruwa zan ruwa suka wanke wannan taki din ko kuma suka ɗibi wani bangare nashi suka kai shi a cikin ruwan da mu kilan muke zuwa gulbi ko kuma teku ko kuma inda dai mutane ke ɗebo ruwa na sha da kuma su dabbobi wanda in suka je wurin ke ga za a samu cewa an ɗebo wannan ruwan an yi amfani da su kuma akwai wannan ƙwayan halittun waɗanda suke da wannan antimicrobial resistance din su ke ga su mutane in sun sha ruwan za su yi developing wannan abin da muke kira a uh, antimicrobial resistance wani lokaci akan iya ɗebo ruwan a wanke kayan abinci kamar su alayyahu lettuce da sauransu waɗanda mutane ke iya ci ba tare da an dafa ba wanda su ma suna iya ɗaukar waɗannan kwayan halittun da suke da wannan bijirewa ga magani ɗin sannan bayan wannan mahi yawa kuma za ki ga cewa a ɗabi'a mu ta misali in ana kiwon kifi shi ma kisan yana rashin lafiya irin tashi za ki ga cewa mutane kullum da safe za a je a ɗibi garin magani a zuba cikin ainihi inda ake kiwon kifin tunda ruwa ne sai a zuba maganin cikin ruwan su zaman kifin ko da yaushe cikin ruwan kwayoyin halittun da ke kawo cututtuka sukan ga maganin ko da yaushe in ma a jikin kifin ne ma a cikin ruwan sai zan zanna cewa duk waɗan kwayan halittun da ke nan sun riga sun saba da maganin lokacin da ciwo zai zo a bada wani magani ba zai yi tasiri ba ko kuma lokacin da aka yanka kifin ko kuma aka ɗebo kifin za a yi amfani da shi shi ma yana ɗauke da wannan kwayan halitta na bacteria ko wata kwayan halitta mai kawo cuta wadda ta bijire ma wannan magani din haka kuma akwai kilan yadda muke ainihi watsar da shara wanda ah, wani lokaci akan samu cewa inda eh, dabbobi suka zo suka yi kashi ko suka yi fitsari ko wani abu ya zanda da cewa an kwaso waɗannan kayan ko kuma waɗannan sharan a zubar da shi ko ina wanda iska na iya ɗauko waɗannan kwayan halittun mutum ya shaƙa ya zanna cewa shi ma ya samu wannan antimicrobial resistance din ko kuma waɗannan ƙwayoyin halittun masu antimicrobial resistance sannan ke ga mutane waɗanda ke aiki a inda ake yanka wato mahota ko kuma kwata za ki ga cewa su ma ko da yaushe suna ma'amala da su waɗannan dabbobi waɗanda zai yi amfani da su waɗannan ah, magunguna da ake ce ma antibiotics waɗanda an yi amfani da su a dabbobin kuma ba faɗi suke yi ba kuma ba akwai abin da muke ce ma withdrawal period wanda lokaci ne daga lokacin da ainihi aka ba da magani zuwa lokacin da ake iya amfani da nama ko madara ta dabba wanda zaki ga cewa mutane ba a cika kulawa da waɗannan abubuwan ba su su waɗannan masu aiki a kwata ko masu aiki a mahota ki ga cewa ko abbatuwa zaki ga cewa ko da yaushe yadda suke ainihin mu'amala da nama ko babu isassan tsafta na ganin cewa ko da mutum ya amfani da shi kilan wurin za a wanke ko shi zai wanke jikin shi zai zanna cewa yana ma iya ɗaukar waɗannan ƙwayar halittun ya kai ma iyalin shi ko mutanen da yake mu'amala da su sannan bayan wannan akwai matsala da muke samu ta halbuwar cututtuka daga dabbobi zuwa mutane wanda mahi yawa duk cutar da ta tashi daga dabba zuwa mutum in har ta bijire mu magani a dabba to za ta iya bijire wa magani a jikin bil'adama wannan ya kawo ni a gaba na cewa akwai cututtuka fiye da kashi saba'in bisa ɗari waɗanda ke samun mutane daga dabbobi haka kuma ana iya samun a ce kilan cikin kayan da muke amfani da su kilan yogurt ko a kwai ko kuma madara ko kuma masu shan madara ba tare da an dafa ba ko kuma masu shan misali fitsarin dabba na kamar rakumi da aka ake kokarin mutane ke ta kokarin shan ainihin fitsarin shi ko madarar shi ko kuma a ɗibi wani sashin jiki nashi yi a yi amfani da shi ba tare da an dafa ba sauran maganin da yake jikin dabbar idan mutum ya ci tunda ko da an dafa ma wani lokaci zaki ga cewa kwayoyin magani ko kuma chemicals da aka yi amfani da su wajen haɗa magani ba dole ba ne zafi ya kashe su saboda haka in mutum ya ci akwai traces na waɗannan antibiotics ɗin ko kuma antimicrobials ɗin sai zan da cewa ya yi developing resistance su ma kan su ƙare ƙwayoyin halittu kan jefa wata halitta ta jikinsu ga wasu ƙwayoyin halittu na cikin jikin bil'adama wanda in sun yi haka nan su masu akan samu abin da muke kira mutation wato canzawa na ah, ƙwayar halittar da ke kawo ciwo wanda wannan kimiyya ce amma ana samun wannan kwaya halitta wadda ta bijire ma magani ta sama kwaya halitta wadda bata bijire ma magani ba wani sashen jiki ko sashen halittar ta sai zan da cewa a samu wannan antimicrobial resistance wanda duk yadda ka yi dai ka je ka dawo zaka ga cewa waɗannan abubuwan in sun taso daga dabbobi inda za su kare a mutane akwai kuma waɗanda da mutanen da dabbobin duka za su yi contributing ko kuma za su yi haɗaka wajen ganin cewa an samu wannan antimicrobial resistance amma inda ya fi girma shi ne yakan tashi daga ainihin dabbobi zuwa ga mutane mafi yawa kuma su ne abinci da ake amfani da su wanda babu bangare na duniya da ba amfani da waɗannan dabbobin a matsayin abinci alakat ko da yaushe ba ka iya raba mutum da dabba da kuma ah, muhalli da suke mu'amala da junansu wanda shi ya kawo magwaba dole duniya ta dunkule wuri daya a ganin cewa an samu lafiya bai ɗaya ga kowa wani abu mai rayuwa. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a latinas a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. A da madalla wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. jarumawa sun faɗi makamansu ba su da sauran amfani wannan nasi da muka karanta a littafin sama'ila ta biyu sura ɗaya a 27 yana magana ne yadda ubangiji ke magana abin da ke jawo dalilin faɗuwan jarumai masu bin kristi a kowanne ubangiji ya yi shi ne saboda ya zama jarumi saboda ya zama babban mutum saboda ya zama abin armashi ga al'umma ga iyalin shi ga jama'a saboda ba wani to rayuwa kyakkyawa ba za mu iya karanta a cikin littafin irmiya sura goma sha ɗaya a ishirin da bakwai inda ubangiji ya ce nufin da nake da shi akan ɗan adam nufi ne mai kyau saboda in bashi ƙarshe mai kyau wannan shine shirin da ubangiji ya yi ma kowane mai bi wannan shine shirin da ubangiji ya yi ma kowane bai adaman da ke duniya in kai mutum ne mai raye a duniya ubangiji ya yi ka ne saboda ka zama jarumi a kasuwanci ubangiji ya yi wasu su yi zama jarumai a kan siyasa ba a injiniya wani sashi kawo ƙarshen shirinmu na yanzu. A madadin sauran abokan aiki da suka taimaka wajen haɗa shirin, ciki har da furduza da injiniya. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke sallama da ku, mu lafiya.